Duk da a lokuta da dama zauren kan hargitse don wani ya ambaci wani ra'ayi da ya saba muradin sauran jam'iyyu akalla dai kowa ya samu damar nuna gwaninsa da zai iya lashe zaben da za a gudanar a ranar 25 ga watan nan na Fabrairu. Sanata Ali Sabi Abdullahi daga jihar Neja ya ce yana da kyau a mara baya ga dan takarar APC Bola Ahmad Tinubu don hakan ya zama nuna karamci musamman daga yankin Arewa na yadda Tinubun ya mara baya ga shugaba Buhari ya samu ta goma shi da ya bashi damar lashe zaɓe a 2015. da senator ahmed bola tinubu jagaban bargu da senator kashin shatima duk sun yi gwamna sun taka rawan gani ƙari da za su bar wurin nan saboda suna da tsari na ci gaban wannan al'umma sun tabbatar wanda zai gaje su mutum ne da zai zo ci gaba da wannan aiki yau kowa ya ga irin ci gaba da lagos take da shi kashim shatima kazalika jihan shi sun samu babban kalubale amma duk da haka ya jajirce a wannan lokacin ya tsaya tsayin daka ya iya kokarinsa Nan take Saba Imamu Gashiwa wanda a baya dan gani kashenin shugaba Buhari ne ya ce APC da PDP sun gaza kuma yanzu lokaci yayi da za a gwada Rabi'u Musa Kwankwasa na NNPP don baya saba alkawari kuma yana damuwa da bukatun al'ummarsa. Duk wani 'yan takara Kwankwasa ya fi su ilimi ya fi su exposure ya fi su jajircewa a abubuwan da ya aiki na baya kuma a karkashi a tsaya takarar da ya yanzu haka kwankwasa ya shiga lokacin gama wajen 470 a ba kwankwasa dama shi zai iya ni ba jam'iyya nake ba yanzu ɗan takara nake mai nagarta. ɗan kwamitin zaben fidda gwani na APC da Tinubu ya lashe Muhammad Sale Hassan ya ce a gaskiya ba shi da shaidar zargin da ake yi cewa an yi amfani da kuɗi wajen sayan wakilan zaɓe amma duk da haka ya ce kowa ya zaɓi wanda yake so. Abin da ya rage ga mu a yanzu shine mu duba a cikin waɗannan mutane mu duba wanda ya cancanta wanda yake da nagarta wanda muka ga zai fitar da mu ko zai cire mana kitse a wuta cikin halin da Najeriya take ciki yanzu. A nasa bayanin jami'in tara kuɗi a ofishin goyon bayan shugaba Buhari BSO Ibrahim Hussaini Abdulkarim ya ce shi tuni ya dawo daga rakiyar APC da masalan mulkin shugaba Buhari don haka yanzu ma shi daraktan kamfen ne na ɗan takarar jam'iyyar Labour Peter Obi. Labour Party na zaɓe shi ne saboda abin da ake cewa National Unity. Muna ganin tun da muka fara aka yi wannan yakin basasa mun samu wargacewa ta ta haɗa kai. kuma muna ganin babu yadda za a yi development ya ci gaba dole sai an samu haɗin kai to muna ganin a ɗinki ɗinki na farko da za a fara na haɗe kanmu mu fara fita mu kama hanyar da za mu tafi shine mu fara adalci mu janyo su jiki in muka janyo su jiki tunda mu mun gwada an ga gwadin namu yanzu su ne kaɗai ba mu taɓa ganin kamun lulayen su ba duk waɗanda suka halarci zauren sun samu damar bayyana ra'ayinsu kan dalilan da suke ganin gwanayensu ne suka fi cancantar karɓar ragama bayan kammala wa'adin shugaba Buhari Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya